Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a yau ranar Kirsimati. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya, ana kuma shirye-shiryen Kirsimatin lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a yau ranar Asabar 25 ga watan Disamba wacce cike ranar kirsimati To kamar yadda muka saba a duk rana ita yau, yau ma za mu jingina sauran shirye-shirye saboda mu gabatar muku da gaishe-gaishen mace. To amma kafin nan sai Sarfilo ya karanto muku labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashim gumel akalla mutane shida ne suka mutu sakamakon har-haren da ake kyautar zaton mayakan 'yan ta'adda ne suka kai a jamhuriyar niger kusa da kan iyakata da burkina faso kamar yadda hukumomin kasar suka sanar a jiya juma'a sanarwar da ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta fitar ta ce adadin waɗanda aka kashen na wucin gadi mutane shida ne da suka hada ɗan sanda ɗaya da jami'an custom biyu da fararen hula uku a harin da aka yi cikin dare daga ranar laraba zuwa alhamis wasu goma kuma sun samu raunuka lokacin da wasu 'yan bindiga ɗauke da maggan makamai suka kai farmaki akan wata iyaka da wata gada da ke kusa da garin makalondi da ke kan iyaka majiyoyin yankin sun shaida kamfanin dillancin labarai na afp cewa tun da farko harin ya janyo asarar rayuka da jikkata mutane amma ba a san takamaiman adadinsu ba wurin da ke kan iyakar makalondi inda jami'an kwastam da jandarmomi da jami'an 'yan sanda ke jirgi yana cikin yankin da 'yan ta'adda ke kai har-har akai-akai Paparoma faransa ya yi bikin jajiberin kirsimata a gaban kimanin mutane dubu biyu a majami'ar St. Peters Basilica a jiya Juma'a yana ci gaba da hidimar duk da sake bullurar cutar coronavirus da ta haifar da sabon wa'adin rigakafi ga ma'aikatan fadar vatican francis wanda ba shi da abin rufe fuska ya bo ta hanya yayin da kungiyar mawakan sistine chapel ke rera wakan noel suna fara bikin kirsimati na vatican wanda ke tuna da haihuwar yesu a cikin jawabinsa francis ya buƙaci mabiya da su mai da hankali kan marasa ƙarfi kamar yesu kuma tana cewa ya shigo duniya ne a matalauci ba tare da kowurin kwanciya mai kyau ba. An da yawan mutanen da su halarci taron da kusan dubu biyu fiye da na shekarar ta gabata ta dubu biyu da ashirin. Wadda mutane ɗari biyu suka halarta lokacin da aka yi kullen coronavirus a Italiya. Shugaban Amurka Joe Biden da uwar gidan shugaban kasa Jill Biden sun kai farin cikin jajiberin Kirsimati. ga yaran da ke kwance a asibiti waɗanda ba su iya zuwa gida hutu. Wannan wata daɗaɗɗiyar al'ada ce ga matan shugaban ƙasa su ziyarci asibitin yara a lokacin Kirsimati. amma ziyarar Joe Biden a jiya Juma'a abin mamaki ne. Wannan da shine karo na farko da wani shugaban ƙasa mai ci ya shiga cikin irin wannan nishadi in ji fadar shugaban ƙasa ta White House. ba al'ada ce kaɗai ga shugaban da ya shiga wannan hidima jiya juma'a ba jill biden ta amsa kira zuwa cibiyar da ke arewacin amurka da ke bibiyar harkokin santa wadda al'ada ce mai daɗewa ga matan shugaban ƙasa kuma biden ya kasance tare da ita akan kiran a asibitin biden ya yi magana da gungun yara masu yin fitilu a zaman wani bangare na aikin fasahar lokacin hunturu inda suka tambayi kowannensu abin da ya zana a fitilinsu wasu sun zana dangi da mutum-mutumin dusa kankara da ma wasu zane-zanen lokacin kirsimati. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamfanonin sufurin jiragen sama na duniya sun soke akalla jirage 2,366 a jiya Juma'a. waɗanda suka faɗo a jajiberin kirsimati saboda yawancin rana ce da ake tafiye-tafiye ta sama. A cewar wata ƙididdiga da aka kafe a shafin yanar gizo da ke bibiya harkokin sufurin sama na flightawire.com haka kuma kusan jirage dubu tara ne suka samu jinkiri. Shafin yanar gizo ya nuna cewa an dakatar da dashin jirage na ranar Kirsimeti shida a duk duniya tare da ƙarin 365 da aka shirya yi a gobe Lahadi. Jiragen sama na kasuwanci da ke zirga-zirga a cikin Amurka da kuma waɗanda ke shiga ko fita wajen ƙasar sun kai sama da kashi hudu na jiragen da aka soke a ƙarshen mako a cewar bayanan flight aware da suka nuna. daga ƙarshe jami'an taliban a afghanistan sun tabbatar jiya juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga turkiyya da qatar shirin kamfanonin ƙasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na kabul da sauran garuruwan afghanistan tattaunawar ta zo ne a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke neman hanyoyin da za a ƙara kai kayan agajin gaggawa ga ƙasar afghanistan inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa kakakin ma'aikatar sufuri ta taliban imamuddin ahmadi ya shaida murya amurka wani taron share fage da tawagar haɗin gwiwa na kamfanonin turkiya da qatar da aka gudanar ranar alhamis ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan amma har yanzu ba a cimma matsaya ba Kafar ya labarin Turkiyya ta rawaito cewa kafin yin tattakin zuwa Kabul a wannan makon, kamfanonin Turkiyya da Qatar sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filin jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa. Turkiyya ta amince da samar da tsaro a filin jirgin saman Kabul bayan da 'yan Taliban suka karbe kasar a tsakiyar watan Agusta bayan fice ficewar sojojin kasashen waje da Amurka ke jagoranta da kasar cikin wannan watan. A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda muka ce yau filin kusan kacokan na gaishe-gaishen Kirsimeti ne, don haka bari mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar da gaishe-gaishen na Kirsimati. Let it be Christmas everywhere In the hearts of all people both near and far Christmas everywhere Assalamu alaikum barkanmu da asuba muna yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti. Da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti a shekara ta 2021 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da waɗansu ƙasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. ina aika sakon gaisuwa na Krismasi ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Sule daga Birmingham, United Kingdom ina mika gaisuwa Christmas uh, zuwa ga Peter Batimaus, Andrew Kolo, Dan Fulani Kore, Joshua Sule, Deborah Menegbe, Dan Juma Sule, Ishaku Mai Kudi Kore, Gladys Babagoje, Masu Zankawan TJ, Patience Dodo, Shehu Damboyi, Philip Thomas, eremia Sauni, Charles Da, Yusuf Mayanga, alex abafi laje rebecca leramo manasse dogara ola emmanuel a yi christmas lafiya sunana ali sanda tarfa mazauna a nan washington dc a nan amurka farko ina wa allah godiya da ya kama wani lokaci ta zamu bukukuwan haifuwan isa almasihu mai cetonmu wato kirsimeti ina a wake wannan dama kuma ka gaisuwa ga hakimin garkida birma siman alitarfa da iyalinsa da kuma tashi murna da gode ma ubangiji da da allah ya ba shi hawan wannan sabon mulki na ƙarƙarƙar mulki na nagar kida muna fata allah zai ba shi basira da kuma lafiya yadda zai tafi da mutanensa ina kuma so mai ka gaskiya gaisuwa ga yana musassi tarfa wanda ke jinya a yola allah ba shi lafiya yana gaida iyalinsa da abokan arziki kuma kuma ina son gaida wana kuma musa michael tarfa wanda yake abuja da kuma philip tarfa wanda yake port harcourt da kuma abokina dr david margui wanda yake abuja da kuma abokina kuma musu daniel libar wanda yake suleja da kuma abokina baba gana dibar shi ma yana lagos kuma ina so in gaida abokina rabu shaya banu wato atana jiran na adamawa state nigeria da kuma yusuf garuwa wanda yake garkida development area da kuma honorable uh, gladys aliyu sheria wanda yake yalwa ko kuma kukurfu a nan garkiya da kuma kanne na madu sanda tarfa da suleiman toliya sanda tarfa da kwatina sanda tarfa da hamidu ga tarfa da kuma reverend isaac malgui um, sorry, isaac um, laudauji wanda yake gombe da kuma reverend hosiah birma na garkida church no 2 da anjuma tagwi garwa wanda yake yola da ɗanwana kuma captain maragi ma'aji wanda yake kano a nigeria da kuma kanwana a ah, ah, fatin adamu tarfa wanda yake maiduguri ina gaida duk abokanan yan uwa da abokanan arziki ina fata za ku abubuwan kirsimetin lafiya kuma a gama lafiya suna sunana ali santa tarfa ya ce lami iliya da ta numfashi ina zaune a amurka jihar maryland ina gaida dukkan yan uwa iyalin idrisu gaba daya ina gaida dukan iyalin gata ina gaida dukan iyalin hukuma a inda suke ina gaida dukan iyalin daniel surubu a inda suke ina gaida dukan ikilisiya ta manufashi ina gaida dukan ikilisiya ta mararraba ina gaida dukan ikilisiya ta ruwan sanyi ina gaida musa adamu da dukan dangi na gaya da bawa umaru da fatan an yi gama biki lafiya ina gaida babban ɗa da fatan a yi christmas lafiya Shikmo daga Washington DC. Na mika gaisuwa na ga Joshua Dare da Dr. Patrick Dakum, Dr. Zaka Ayuba, Taunan Bawa, Lanan Shikmut Polycarp Shikmut da Tanimu Shikmut da Dawana Damlon Ulma da shi Reverend Bernard Kenson, da Jonathan Chong, da Mary Chong, da Ladi Dakon, da teresa fanto dukan ku na fata allah sa ku yi bukin christmas lafiya a kuma gama a sabuwar shekara lafiya a samu zaman lafiya allah yi taimako gaisuwa na kenan na christmas da sabuwar shekara allah ya taimaka Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana. sinajyubitse amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa uba muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose imitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusalemu nyamara we yazanywe no gutegura imitima y'aba we n'umugeni we bishyira mu cyubahiro haririmbwa indirimbo y'akataraboneka izaririmbwa n'abamarayika izaba ari indirimbo yo kwakira umukwakiri umugeni we uwo museduza asezera ku isi y'ibyago icyaha n'urupfu bizaba bikuweho giteka turirimba n'ijwi rirenganya icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingiza umwami w'abami kandi nyir'ubu hosiana, hosiana. hahirwa uwamuje mu izina ry'uwiteka sunana shilmi bukuma daga canada ina mika gaisuwan christmas ga iyaye na reverend alfred bukuma mr bitrus libert mrs rebecca libert da yan uwana sibiya skibiya sitida suda zamari da dukkan kristan najeriya a yi christmas lafiya Sunday Wanhot da matana Grace Wanhot a Chicago, kasa America. Muna kawo gaisuwa Christmati ga shi mai martaba sarkin Kagoro da majalisansa da shi mai martaba sarkin goma da majalisansa. Muna kawo gaisuwa kuma ga Ecclesia Ekwa duka da kuma iyalin shi Let Utungwankwad da Let Majam da shi Baba Gimba a Paki. muna gaisuwa ga suzi gamba da iyalinta da shi dr ilya majam da dr timothy atok muna kuma gaisuwan justice paul apollos dr abel egege mr and mrs yahaya chindo a mr and mrs stephen ruth gado uh, dr jonah musa mr philip da jummai musa mr godfrey bosan da iyalinsa da kuma kagoro crusaders a yi lafiya ina mika gaisuwar christmas ga babana mr jeremiah likita ibc rayfield jos ina kuma gaida 'yan uwana ibc likita ibc ana haruna jetro ibc honorable simon ibc andrew ibc theresa manase da iyalansu duka cikin garin jos ina gaida abokanemu dr steven daniel dr sam nuhu elder Shadrach Inyabam, elder Ishaku Bupuada, elder Luka Wazo, Dr. Poko Bupuada da iyalansa duka a Ekwa Plateau Church Jos. Na kuma gaida Uncle Vincent Osawe, Mr. Abdullahi Aliyu Poki, elder Ibrahim Zakari da iyalansu a babban birnin tarayyar Abuja. Ina gaida Uncle Samuel Ibisi. Uncle Solomon Awasak, Mr. Setley Daze, Mr. Ibrahim bakud Reverend Rabo Barde, Mr. Donald Weze da iyalansa duka a cikin birnin Jos. A ƙarshe kuma ina gaida Malama Victoria Zagi, Mrs. Grace Oguntolu, Mrs. Deborah da Nasa da duka ma'aikatan Equi Quarters. A yi Christmas lafiya. Na gode ne ce Elizabeth Garba. abinci abinci ne za mu ci abinci ina isar da gaisuwa na gare da christmas da ya zo yanzu 2021 ina gaida kanina yusufu musa iya sam simon love ambo da sauran jikoki na duka musamman gaisuwa na zuwa wajen babban kawata esther dalhatu ubangiji allah ya maimaita mana allah ya sa mu gana baɗi amin nana karola landa daga maryland ina gaida ponshi barat mr Baal. ina gaida nehemiah kwarma daga limon ina gaida jona nanbu daga turaki ina gaida friday lamda ina gaida nanle lamda ina gaida sarah lamda ina gaida nanle dashe ina gaida sare sunday salo ina gaida jujit ina gaida nancy ina gaida mama tumbut ina gaida tumbukanshi ina gaida chos namu amindin ina mama mamamu na chos amindin ina gaida sallah nna fata an gama christmas lafiya lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu na rana agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mai sallama bari ni ba bi sahu wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan Allah Ubangiji ya kaddara muna cikin masu rai. Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashenmu ya kuma rafa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga Nehemiya da mika gata da iyalansu da 'yan uwa da abokan arziki a Jos zuriyar gata baki daya zuriyar Idrisa gaisuwa ta musamman ga ambasado Sam Jimba da iyalansa Mr. Mrs. Obadiah Tomdate Victoria Magid Gladys da Iliya Mamman Professor Grace Estrom, Professor Christiana Bess an Samci Yiljab Abraham James Manok Bazata International Ladi Big John isha da Laraba Kure Reverend da Professor Fumi Fara gaisuwa ta musamman ga Basti da Alisa da kuma zuriyar marigayi Daniel Surubu baki daya. da iyalansa duka da kuma dukkan 'yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da mawaƙi Jerry Jina da kuma Julie Gresham da ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa da kuma fatar za a gama wa bukukuwan Kirsimeti lami lafiya da alheri. Let it be Christmas. everywhere. In the hearts of all people, both near and afar, Christmas everywhere. Feel the love. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku kashi na biyu na gaishe-gaishen kirsimatin da kuma labaran duniya. Yanzu a madadin Sarfilu hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Da Jumbe Hamza da ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.